Labarin zuciya, labarin zuciya, labarin zuciya tambayi fuska na bayyana. Labarin zuciya. Sanninka. Sannin ne, ya na kin jima? Na tsaya ina yi maka kwalliya ne. Shi yasa na kin yi kyau kenan. <laughs> Mm, rabin raina albishirinka. Goro. fari ko ja duka biyu <laughs> Ta rufe idan ka hmm. na dai gashi buɗe wannan ba naka ne mana ni kuwa tsawon wata ɗaya kenan ba ma waya ni kuma ba zan iya juriya ba shi yasa kawai na siya maka waya amma aisha bai kamata a ce kina mace ina namiji ke ce za ki ringa bani abu ba in sadok ni namiji in dinga ɗawainiya da ke dama kullum idan na siya maka abu haka kake cewa kawai ka ce ba ka so na shike na raba raina na gode sosai da gudunmawar ki a gare ni ni ba wai don ka gode min ba in ka ƙara gode min zan yi kuka duniya cike take da ababen birgewa da kayan alatu ni kuma ke ce abin birgewa na ta yaya ma zan bari ki zubar da hawaye duniya kowa da akwai abin da yake sa shi farin ciki ni kuma kai ne farin ciki na ta zan zubar da hawaye inda dai kana nan halitta ki ta tsaro kin kware wajen furta zancen soyayya idan rayuwa ba za a iya yin ta ba tare da iska ba ni ma rayuwa ta ba rayuwa bace ba idan har babu ka habibi na gaskiya rayuwata ba za ta kasance ba idan har ban yi tozali da murmushin fuskar ina san ki ke ce a zuciya kunshe ga kinan kyakkyawa zubin da ba a kushe gare ni kin zama bango rayuwa kin nashi ni ina kauna labarin zuciya a tambayi fuska shi son baya boyuwa kan shi kan fuskarka ni dai ina son ki ke ce a zuciya kunshe hello yanzu na sauka ina zuwa zan kira ki yanzu eh ina zuwa zan kira jaka ne ba. Wanda kira ta. A ah, ka tsaya kai damuwar da kake na ba. Banza ya faɗo zaka bar shi. Ba ta nisa ba. Ya mana haba haba nura haba nura. Nura kai yanzu baka waye bane ba. Mun tsinta dami a kale zaka bar shi kuma a gaban za. Ke baka tsoro? Tsoron wa ke ji. Gaskiya bane. Nura zo mana haba nura dan darajar annabi kai daina wannan. Banda kira ta. Nura ka tsaya mana nura har yanzu nura har yanzu kai baka waye ba. Haba nura. To yan bane san zuciyo ka. Nura ka ya mana haba nura ka tsaya mu je mu kinkimo da kan nan magana ne ne. Ke nura tsaya ka je da ke. Duk ne ga cikin jakan nan wallahi. ka zo mu je gurin kana da tsoro har yanzu ana yi. la ilaha illallah <laughs> nuna kuɗi ne a ciki kuɗi ka zo kar ki je gida ka zo zo bana bana ya ta kira ina nura nura wai nura wai nura aiki kawai na ki zagi kawai suke ba zan biye musu biye rigima ba nema kawai na ki aiki kawai nake zagi kawai suke ba zan biye musu mai rigima ba a wata rana za na tafi domin hakan garin zai na yi rantsuwa in na je cikin ku ba mai kara na a wata rana za na tafi domin hakan garin zai aminci a gare ka tare da gaisuwa wanda yake fitowa daga farfajiyar zuciyar da take maka soyayya na gaske. Masoyiyata, Allah ya halicci zuciya ne domin soyayya. Zan kasance mai yi wa soyayyar ki bauta. Kamar bawa a gare ta, ina matuƙar godiya ga Allah wanda ya bani ke a matsayin masoyiya. A duk lokacin da wata rana za ka furta cewar baka so to rayuwata bata dace a ko'ina ba sai a kabari domin kuwa na san daga ranar duniya za ta zama wajen zubar hawaye na kina daga cikin mutanen da ba zan taɓa manta da su ba a rayuwata kin zamo cikin tunanina ba na fatan wani abu da zai zo ya raba mu ko da ku mutuwa ce karka so ɗaya kuma karka so biyu amma ka ci gaba da son guda ɗaya wacce ta mace a san mijina kai ne abin alfahari na da kuma 'ya'yana sanda nake miki tamkar ruwan lemu ne wanda yake rufe a cikin kwalba irin wanda babu irinsa ko makamancinsa a faɗin wannan duniyar ina fatan za ki karɓe sa domin jin daɗin da yake kunshi a cikinsa koyo rabin rai na farin ciki na yanzu dai ga abinci na ka maka na san lokacin cin abincin ka yayi rabin raina ina ma zan ji yunwa ko ishirwa yayin da idona ya tozali da wannan kyakkyawar gaskiya ni dai ba zai yi ba za ka kashe ni da soyayya so nake ka ci a gabana ko kuma in baka da na har sai ka ci ka koshi kai <laughs> idan wani ya gani fa gaskiya ni dai ko so ɗaya sai na baka ko na yi shikenan naji ba ni ko so ɗaya ne ko ba mai kara gani na muri na maza amma dai umma ce ta dafa wannan abincin ba ke ba ko ni ne mana yanzu kana iya girki sosai wow wai dan Allah da gaske gaskiya ke ta musamman ce komai kin iya wow wai dan Allah ke kika yi gaskiya ke ta musamman ce komai kin iya baby na bara na yi sauri na je gidan kar umma ta dawo ba ta same ni ba amma ka san me idan ka tashi ka biya mun ko kuma ka kira ni a wani zubin da ba a kushe gare ni kin zama bango rayuwa kin nashi ni ina kaunar ki nuna buɗe kudin mana kai ka buɗe abun nan mana a ba gaggawa ce da ke wallahi ah, to ba dole in ka buɗe saboda mu nawa ne a ciki gari da action gaggawa ce da ke wallahi to ka bude mu san nawa ne a ciki ni ka bude mu ga nawa ne a ciki gaggawa ka ka bude mu cikin a a doya na ganku da jaka shine zai je Lagos siya jaka eh, eh, eh, shine kuma kuke ta wani babboya sai ka ce mara su kin san anguwa ana taro ana sa muka samu muka dan a lungu saboda kin san ban kwana ai kudin ne ba abin yadda ba na wa miki ban kwana ai mu da shi san tip da kaya ba ban kwana miki Allah ya kyauta ka bude ah, jakan ka bude ka bude jakan ka bude nace maka ha an fara samu ido ka bude jakan nan Allah ka Allah ha an fara samu ido ka bude ah. ka bude wai me yake damin ki me yake damin ki me yake damin ki kin zo kin dora kanki bautar wani leburan banza ɗin da ko kaga malam zaki na zaka ki zake amma ka wata to me yake da shi me yake da shi wanda ni ban da me yake bukata aji ko class ko kuɗi ko me me yake da shi wanda ban da shi dakata kake maganan aji to ai kai baka da ajin da zan kula ka a cikin samarin da nake so ko kai baka kai matsayin da zan kula ka ba dan ka wani saka shadda ka dauko mota kake tunanin cewa kana da matsayi a gurina to bari in faɗa maka matsayin da kake kana da shi bai kai matsayin da Ahmad yake da shi aji. yanzu akan wannan leburan ke faɗan wannan magana ba wan banza mara amfani ma ni kika mara akan wannan leburan banza, lalle Aisha kin jawo wannan yaron bala'in da ba zai iya ji da shi ba Aisha ke ina son ki amma Ahmad labarin zuciya labarin zuciya